Música an shekara an na nima a yau shi na bai ci sama Sarkin na gode, magana da sarkin shi ya ba da tuwa na gode, kun yi biyu na kokowa cikin na wannan ta ɗauki zahi. Wallahi Bello Ile ya tare gida nai. Ga hutu na bakwai. An hita daga na shidda. An koma gidan bakwai. wallahi wannan kokowa ta kawo jirani kuma ga rezo ya kiya bokaruka ga sunan ko dai sun yi budiya aiki diya lalace saman jami'a aiki ya lalace lalace da allah Thank you. a'a ramuwa hau Ila yana son ya hana ma asuman zambi wurin dawa na rantse da Allah asuman zambi wallahi balla Ila ya tare gida ne subhanallahi wagga kokowa tsakanin bello ila da shi da asuman jambe na rance da allah ta ɗau lokaci yanzu ga anan karo na shida an yi minti hudu Allahi duk wutan nan ta asuman jambe amma da kaga ana gyaran karhuna aiki ya lalace saman zambiya ga can suna ta jiwa da wasu karhuna ya ce sun yi min nauyi da damce wallahi Bisa shagorancin Presidential Federation Usman Hassan Zambiye da shi da Ila an su gidan Zidali. Ga sunan sun dawo. Wanga hutu na shidda na ashirin na biyar. Yanzu ga anan an shiga cikin minti na talatin na sa an sha ruwa an huta an dawo wurin daga kowa ta wanga marici ta yi irin mutuwa kai ta yi irin huta yi kai hana ya an dauki kawo na ila a illallah out zambiya zambiya ya tadda wallahi zambiya ya tadda nan mai mahaukacin na wallahi bellan ina mun mahaukacin ƙarhi gare wallahi duk yan wata asaman ya kashe ta wallahi ya sai da bello ya zo ya bada kai ya bada hanya a shiga ko da ya koma inda mamman bashir ba sai ya kullo shi ba ya ce matsa shi ma ya gaji yanzu dai ga alama usman jami'a shi ke neman kai wallahi a saman jambiya ya ta suwa a saman jambiya ya ta suwa lallahi da shi ma ya ta ta gudu hankali hankali Hai. Saman jambiye, bello la'ila, ga ta nan ga hannuwa take wallahi wannan kokowa ta yi ba dan ba dan biyar an an ce bakin da basu su kaye ba za a saka wasu a da su da kote ta jan aika kaɓar raba a maido mu ma mun gashi wallahi mun gashi to wanne jar wallahi sai an sake matsari a zaka a ce dan kahi guda sai yayi awa guda kahi daya a rasa daukan matakin da za a yi a sa dokar da za a yi kowa ya sani inda yi a zaka ta minti biyar biyar kai wannan doka Allah ya zai kama sauki Tau, Usman ya tasuwa, Usman Jambiya ya tasuwa, amma wallahi Bello ya kiya. wallahi, wanga kwansaye, wanga kwansiye, wanga kwansiye na mamman Bashir. ya gana ma ya gana ma Usman Jambiya Arkane wallahi hari har ya bai samu okaziya Bello na gudu ina kam subhanallah kadiba wada Usman Hassan yayi burum burum sai ka ce wanda ya hito da diba kwalkwali shi ma Bello Ila ya yi burum burum kowa bai son a sahicin jika ga ɗari na yau Alhaji Umaru mai nasara ana can kwadi ba wurin wannan zaɓe da za a yi na 'yan ƙasashen waje 'yan Nijar waɗanda za su yin zaɓe su zaɓe da fitai duka shi da algabe ɗan hatta alhaji gagara wanda ya gagari dangi yana can ghana wallahi suna can alhaji umaru mai nasara na jibale na rago mai shiryayyun kaya alhaji umaru mai nasara gayya inda kai ta kare in ba baka sai ta kwana wallahi aiki dai ya lalace maza sun gaje ga miliyar uku suna da wayar duniya wanda za ta karewa wallahi usman hassan jambiya ya samu jirali wallahi usman hassan wallahi haniya da ya ɗauko ta da wuta-wuta bello na gudu ashe kwancin kasa na ya yi wallahi wannan kokowa ta lokaci wallahi allah kani da Allah kai waɗanga kuɗi na da wayaci musamman jabiye ana na ana ta riga ana komowa saboda gashi ta yi ɗaukar kaya a buge wallahi kani da Allah ko kowa ta kawo jirali

rantse da Allah bello ila sai da ya tsawon hankali hankali ya gaji da Allah hankali hankali aiki zai lalata la ilaha aiki ya lalata amma ba hili wallahi an gaji wallahi maza sun gaji wallahi bello ila ina ganin za shi ɓanna bello ila wallahi aiki zai lalata motar ya kwashi zahi subhanallahi haba abin ruwa وبالله motar ya kwashi zahi إنه من سليمان كي yau jambiya ya game da jirali na gaya muku zalla ila wallahi in ya gane da aka yi mai in ya so hilin ga Mamman Bashir ya ƙaro mai ƙarfi ya ce ga kada sasi ka kai kokowa sai kana ja da baya ga hinan dai ya kulla ga hitan ina ganin dan motar na na Usman Zambiya ya fara kwasa jahi subhanallah aiki zahira na cewa wallahi Usman Zambiya ina ganin yan wutar duka ta fara mutuwa in ba lallabe ana shi kai ba da tsaki jiki a haza ya gaji sai ya taushe. azaba hasa jambiya da shida bello ila jidari dai ga shiran yanzu dai maganar sha'ita an gama da magariba wallahi tun rana na sama haka wanga jidalin kokowa yanzu ga hina hata kai da Thank abdullahi kokowa kanin zambiye bello ila kokowa ta koma jirali hajj Yeah. tana ta mutu ta mitsitsile ta kici ta ki canyewa hankali hankali usman hazan hankali aiki zai lalace a a ilan lahu aiki ya lalace an ci baya usman hazan na rantse da allah an ci baya usman hazan a ilan lahu bello ya kada usman hazan na rantse da allah bello ya kada usman hazan aiki ya lalace wa billahi lazi bello ya kada usman hazan subhanallah kai zama makowa ta kai shagiya inna homin sulemana tuma hazan zambiye shi ke aiki ya lalace mai